muna tabbatar muku da wannan ba za mu bar haka ba domin ka dan muka bari hakan sai waɗansu ma za a je gobe za a je wasu ƙauyuka ne a je a yi wayan abubuwan saboda haka muna tabbatar muku gwamnatin taraba ba za ta bar wannan abun ba duk wanda aka same shi yana da hannu ga wannan abun din za a hukunta shi ko kuma za a hukunta saboda ya zama darasi ga waɗansu mutane Allah ya yarda mataimakin gwamnan jihar taraba injiniya haruna manu wanda har ila shine shugaban tsare-tsaren ayyukan agajin gaggawa ke baiwa 'yan gudun hijira na ranar lahadin makon jiya da aka kai ƙauyuka biyar a yankin karamar hukumar Gashaka su dubu hudu da arba'in da hudu a sansanin Kogama. Tabbacin gwamnatin jihar Taraba ta sha mara dakile ayyukan masu tada zaune tsaye lokacin da ya kai musu dokin gaggawa na kayan abinci, magunguna, kayan masarufi da kuma taburbai Na tambayi wasu daga cikin 'yan gudun hijirar da suka fito daga ƙauyuka ashirin ciki har da waɗanda suka ƙaurace wa gidajensu domin gudun kada maharan su far masu yadda halin rayuwa yake a sansanonin. Da farko ga malama Saferiya Christopher mai yara uku, karami daga cikinsu ɗan ƙasa da watanni shida da haihuwa. Baba wuri wuri kwance kam mun samu amma muna cikin damuwa na gudu. Allah ne mai taimako ya sa gwamnati shine yana taimake da mu da wuri masu cin abinci da ruwan sha a wuri gwamnati inda ba ka ba da yaro da na rike da shi nan da na mutu. Ni ne sha ji samela. Sannan kuma saboda gudu a nan wuri mutane suna fama da matsaloli akwai ciwo akwai zazzabi akan yara saboda sun bar wuri kuma saboda nisan gudu wanda suka yi zuwa wannan wuri shine ya kawo ga waɗannan matsaloli. Kawo lokacin da na ziyarci sansanin 'yan gudun hijira na gaba da ke karamar hukumar Bali, ƙungiyar agaji ta duniya Red Cross na ci gaba da karɓar sabbin 'yan gudun hijira da kuma rarraba su zuwa ga sansanoninta da ke garba Garbabi da kuma Mayo Salbe. Sakataren ƙungiyar agaji ta duniya Red Cross gundumar Bali Safiyanu Ilu ya yi mini bayanin irin kalubale da suke fuskanta wajen kula da lafiyar yara da mata. Eh, kiwon lafiya duk wa'inda suke da matsala na kiwon lafiya sukan zuwa su samu 'yan kungiyar red cross sannan mu kuma akwai dispensary wanda shi chairman local government ya ya ajiye ce duk mara lafiya a rika tura shi in su so muna hada su da red cross su je can kuma akan ba su ya bayyana a fili cewa wasu yan bata gari daga jihohi makwabta ke haddasa yawancin tashe-tashen hankula da jihar taraba ke fama da su cikin yan kwanakin nan Inji mataimakin gwamnan jihar taraba injiniya haruna manu tun da ku an kore su a wancan wuraren jihohi to wayannan mutanen din suna gangarwa suna zuwa ba inda suke zuwa banda jihar taraba an jihar taraba kuma ba za ta zauna haka ba ta dinga ganin haka waɗanda fulani waɗanda suke kiwon su tsakanin su da Allah muna nan muna zama yan gida ne suna nan a zo ana musu wayancan wanda suke sace-sacen a wayancan jihohin din su zo wannan jiha ba su zo suna tayar mana da hankali mu ce za mu abun nan gwamnatin jihar Taraba barin fada maka ta ce wai ba ta son baki ba a wannan ba haka bane ba duk wanda zai zo ya ce zai zo ne ya tada hankali wallahi ba za mu yadda ba kawo yanzu akwai yan gudun hijira dubu da arba'in a sansanin Kungana dubu a Amayo Salbe da kuma ɗaya a sansanin Garbabi yayin da rahotanni da ba a riga an tantance su ba na nuni da dubban 'yan gudun hijira da suka fantsama cikin tsaudukan ƙananan hukumomin kurmi sarti da gembu ke cikin hali na galabaita da yunwa sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga jalingo jihar taraba najeriya